وأد لو كان له الدنيا بما فيها فزال عنه دنياه سواء لكنها نفسة مزدور إذا جعل قام من وكاء ربيت فضلا وألا بخير كان ذا سود على سبيل إن الجديد نحب المستولى يا خلا جديد أرمياه للبلا ما كنت أدري والزمان مولهم بشت ملمون وتنشد القوى إن الفتاة كاذب في قوة لا تتذل صوت من فيها خوى وإن أصبت بعدها إن والت نبكي منها تتبولا لا لا kila yana ganin da kuma kila da alal eh? ina cikin watan yana min ajal law kanat dunya lahu wa hatta kallin tawani ina da cikin wanda lauka na kanat dunya lahu da duniya da ma fi hada a cikin sun kasance nashi na mallaka da gaji da yanar duniya rana ana wahala cikin waɗannan kwaɗan sai duniyar nan da abin da a cikinta dukkan kusur gaba ɗaya rawa irin da abu ganin alama komi za ne harki cewa wai wai bai harki cewa saboda ganin ya mallaki duniya da abin da an cikin ta kusan wata ranar ta koma ba su komi da hannu ne ba a ganin alama komi daga mai Tattalatin na haka zai ita duniya na kudin toki da na mai zuwan mai ciwon gaba. da za ko gamun majina ta ta kokoro nunawa shi da zakafan kita majinar na amma sai shi tsohon Wata duniya haka nan take kuma irin majina ta ta tafi ma kwa kwa kwa ya kuma kayo kaci da cikin baki ba ka huta ba ka kaci da kama ya yi ya tsama kama ko sun nan na yadda hukuncin sallah kagaran su daga kuma wannan hukunci yanzu tilas Allah ya hukunto sai daga tilas sun yarda man wanda kuma kano wanda ya kasance ba su na abu shi na alaƙar da akan tuyawa alƙaza hukuncin Allah ko su duk da Allah ya hukunta al'amari gare ni da shirye miki in tarko ki da kuka ba zai faɗa kowa ba zai na da kai ba in da ta dole dai hakika sarki ba ina ganin yanzu da bayan ya gadar amma kaya a cikin da mutum da kayan jawuru sai magana ranar magana rana ta faɗi ta tsura wai wata mutum sabuwa ta yi haka na an ka yawon ingan ta jike ne a cikin ta ga ba masu sabunta a kullum zai zo kullum zai zo rana ta yi so tana abin ko rana ta fito ta faɗi fito wata ce fito shi ka kai kare wata ɗan ƙarami kamar ɗayan kan ta kai ba ina nan yana girma har ya kai kwana goma sha biyar daga nan su gaba da ragewa har zuwa kwana ta ya ga ya zuwa koma da hukuwa sabo san kullum kana ganin haka to wucewar da rana ta yin fafati wucewar da wata ka yi ina ɗan ƙarami har ya tsohon kala yana son har ya koma bushe bushe har ya faɗi wannan suna gudun komi da suke kai masu yadda na kai kuma suna gudun wa'azi na tsaye da sa kan